jan eh. giwa mai kashi guda. Mm, giwa mai kashi guda. Sarkin mayu maza ba su jan Wannan haka yake. Sama su kwana. Wannan haka yake. ba. Allah ya taimaka ma. Eh. Na sarkin doma maza ba su jan ka eh. Na sarkin kyana maza ba su ja da kayya. ka burgi hmm. bi da maza ba su ja da kayya sarkin mayu hmm. maza eh. ba su jan ka burgi sa maza daji su kwana hmm. ba so rabo da kai ba maza maganin maza ba su jan ka burgi sa maza daji su kwana haka wani rashin sani ya ci shi a dangare shiga ruwa ka zama kada in ka juma ka zama guza yaƙi sai barde barde barde barde barde daga rukuwa bai masara kai nama gobara daga kogi magani na ta'anna hmm. ba ka fushi kuma ba ka faɗa da kai da duniya a sai wasa da dariya mai rabo ɗauka suna faɗa banza suru ya ƙasaita tare da kura suke yawo gwauren giwa shehu na. maga yaƙi kan ban so rabo da kai ba na are a ba a ja da kai ya samu daji su kwana to ba ka ja a jama ya to ba a ja da kaiya, na are a gwamba a jan ka wurgi mana yaƙi Allah taimaka ma maza maganin maza ba su jan ka wurgi samu daji su kwana kurawar kare na ji shehu na gaida kaina sarkin mayu shehu na? Allah ya taimaka ma sarkin mayu shehu jarumina mai dubin jama'a ba su janka wurgi maza su yi sun ji babu daɗi sa maza daji su kwana kura uwar kare sarkin mayu maza ba su jan ka wurgi samu ladajin su kwana hmm. ban so rabo da kai ba so ba wurin giwa mai kashi guda nasibi ba ya Allah ya taimaka ma hmm. nasibi ba ya Allah shi ja da kwana na sarkin kyana maza ba su ja da kai na sarkin kyana maza ba su jan ka wurgi na sarkin doma maza ba su jan ka burgi na sarkin kwandare sannu na sarkin kwandare sarkin mayu ba ka ja a jama mai dubin jama'a allah taimaka ma ba ni rigar mulkin da za ni sa ba rigar mulkin da za na sa rigar mulkin da za na sa sarkin mayu ba a ja da kai <laughs> na babu daɗi samu tsada su kwana ba so rabo da kai ba sarkin mayu ba ka da a dama giwa mai